ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام buhari ya ce babu alhaya ya هذا mubtada ma'ana haza babu kenan wanda zai hukunci kan kunya yaya matsayin kunya shi a cika jini musulunci yaya matsayi ke shin kunya abun zargi ne ko kunya abu ne wanda ana godama mai aikata shi ko yana daga cikin mu ahlak wanda ake bukata ike cewa haddasa na adam ko adam mun targima shi babu iyaka mana adam ibn iyas ya ce hadasana shu'uba ya ce an katada an abi sawar al'adawi yake cewa kala samitu imran ibn hussein imran ibn hussein ina daga cikin matasan sahabai wanda allah ya ba su ilimi wanda suna daga cikin wanda sun kusa da yawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaito a jisi kuma manyan malamai na daga cikin sahabai iki cewa kala ya ce shi umran bin hussein kala kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sira da aminci tabbata gare shi ya ce alhaya'u la ya ci illa bi khair ya ce alhaya'u kunya ba ta kasancewa shi dai alheri ne baki ɗayansa mana baki ɗaya kunya ba abin da kunya yake kawowa shi alheri duk abin da kagan kunya ya kawo to alheri ne kunya duk abin da kunya mai kunya ya na cikin kunya ne to duk alheri ne ma'anan kunya ba yadda za a yi kunya baki ɗaya kunya alheri ne abinda ake sace ce da kai sakon kenan ma'ana alhaya'u kunya la a ci baya kawo komai illa alkhair sha alheri sau da wannan alkunya eh, kunya da man alkunya da kunya ake mangana nan mutum ya rike jin kunya babban jin kunya shine allah da manzinsa mutum mai jin kunya to zai fara jin kunya ubangijinsa isaba masa ba zai saba man ubangijinsa saboda na kunya ya kalle sama da kasa igan sirara ne a gaban Allah Allah yana kallonsa ko ina to ba zai saba masa ba kuma zai bota masa to wannan shine babban kunyan da ake so mumini kasance ina da shi ba wannan kunya da abin da ya shafi na makarim akhlaq wanda ka cikin kaulin naka fadanka da aikinka a cikin jama'a da a cikin jama'a da a cikin al'umma za ka ringa abubuwan da ba za a ce da kai tir ba tun kan wannan kunyan ne to hadisi ya tabbata a cikin tabrani ake tambayi manzala yaya matsayin kunya ya ce ai kunya baki ɗaya shi na ji ne inda kunya ne wanda mutum zai ji kunya ubangijinsa cewa ko me yake yi ubangiji zai iya kalle shi kuma ko ina ne ki bauta mala ubangiji yake kalle shi kuma mai azumi inda yana daki yana jin kunya Allah ya rufe kofin sharuwa mai imani ko ina zai saba amala ya cewa Allah ubangiji zai iya kama shi to wannan kunyan shine asalin kunya baki daya inda mutum yana da wannan kunya wannan shi ne kunyan ne baki daya aji ne wanda ruwa ya zo a wajen tabarani wa malamai suka yi bayana kansa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal a kunya shine aji ne kulla wannan hadisi ya tabbata ya imam ahmad ne wanda ya ruwaito shi nafsi wannan ya ce kunya alkhair duka ne shi ya samu ruwaya tabarani mai ruwayatun karata bin iyas kila ya rasu alhayau min addini shin kunya yana cikin addini ya ce bal huwa addini kulla kunya ne ajini baki daya amma fassaran da na fassara maku mutum da kunyansa ya hana shi saba ma'alla kunyansa ya hana shi eh, kunyansa ya sa shi na bota ma Allah kunya ya sa ina jin kunya dan wansa baya shiga cikin abin da zai saba ma'adan dan adam kunyan yana hana shi yi zina kunya yana hana shi sata kunya yana hana shi yi kalmomi masu fasad fahisha to wannan shi ake kira kunya baki daya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaya'u la yati illa bi khair kunya baya kawo komai shi alheri Allah ya samu aiki da shi yayin da Umran Hussein ya kawo hadisin sha bushe babban tabi'i ne al'adawi albasari shi bushair bin kabu al'adawi albasari shi tabi biyu shi kuma da shi kuma yana da wani hikima na wanda mutane da suka rubuta yana da kari mangana da abuwa a rubuce to shi kuma ya kawo me yace yace fakara bushair ibn ka'ab maktubu fi hikma yace ai dama a rubuce yake a cikin karin magana na hikma wanda mutane da suka rubuta sun ce inna minal haya ina cikin yana daga cikin kunya alwakara wakara shine nusuwa lokacin tafiya wakara ina daga cikin nusuwa cikin tafiya wa inna mina haya ina daga cikin kunya kuma sakinatu shine nusuwa kuma lokacin zama sakina shi ina cikin tafiya fi sabila alwakar nau'i ne na samun nusuwa a cikin rayuwa sakina zai yiwu a cikin tafiya ba a sa irin tafiya ce wanda yake yake ana wasafa shi yayin da aka fito manzan ya fito daga arafa zai zo a mina al'umma wanda suke gaggawa shi manzan ce a sakina to a sakina ma'ana a yi anise a yi anise to abin da yake nufi sakina ya shafi nusuwa cikin kowane irin harkar da ake walwakar shine kama jikin abin nan abubuwa kama jiki da nusuwa wanda ba za a ganka ba kamar lokacin jim jim jim haka to yake cewa an ce a cikin kunya yana cikin wakar nusuwa cikin tafiya wasu sakina da nusuwa cikin kowane irin harka to kaga alwakar sakina wal wakar ana bukatansa a nusuwa koyaushe amma duk da haka fakala lahu umran shi umran ya gaya shi umran da ya rawaito a jesus babban sahabi shi ce da wannan tabi'in bushair ibn ka'ab al-adawi albasari shi ya masa raji ya ce uhudithuka ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina zantar maka mangar manzan Allah wato hadisu ne an sahifatik kana gaya ma jaridan da kake karantawa ya za hada wannan ina ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ke kana gaya ma maganar jaridan da kake karantawa to in ka ga anan mutum mai hankali shi as-sakina wal waqar ina cika ajini don manzo Allah ya ce ya ce iza uqimat sala fa alaikum bi sakinatin menene wal waqar wama adraktum fasallu ma fataku fatimu ina cikin wakar amma inda an ce manzo Allah ya ce kaza ka kawo wani wanda manzo Allah ba shi ya fada ba to haram ne bai kamata ba kaga magana daidai yake amma tunda ba manzo Allah ne fada a cikin wannan abun ba kuma manzo Allah ya faɗa abubuwan da ya kamata a fade shi na wajen haya tunda ya ce alhaya kullu khair to amma yayin da aka koro magar manzo Allah ba za ka kawo wani katon wanda ya rubuta komai daidai ne ba za ka dauko shi ka yi kishi da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam in wa ku gane wannan karatun da muke faɗa ba shi bushair ibn ka'ab al-adab al-basri ai maganar san ka lura kamar karfafa abin da manzo Allah ya ne to komai alheri abu da riga kawo mangana Allah da manzonsa bai kamata ka kawo manganan wani wanda zai zo kana nufi zama daidai da na mangana Allah komai kyausa ba kwa gane karatun ashe kyau mangana wanda kyau aiki ko kyau mangana wanda manzan Allah bai fade shi ba ana ce manzan Allah ya ce karka doko wani mangana komai kyausa tunda bai zo baki Allah da manzansa ba yadda ya zo astaghfirullah bai zo wurin Allah ba da manzansa ba bai kamata mutum ya hada shi aikace misali kamawa za ku iya kawo wannan kun ga wannan karatun shi zai sa yadda sahabai suka fahimci a jini, na fahimta an gane Abuwa nawa ne mutum yana yi kace manzala bai ce a yi ba shi ce abun ai ba shi da kyau ne kuna gane karatun kuwa abu yana da kyau a ci abu yana da kyau don ba za a yi shi ba ashe ba kowane abu mai kyau ba ne za a aikata ma damu manzo Allah ya wani abu akai shi dai in ba za ka mai da shi ta'abudi ba in za ka mai shi ta'abudi bai kamata ka sa ba kage mun ga da ya fada ya ce inna mina haya menene wakara sakina kage sakinar wakara ina cikin nutsuwa to amma Usaini ibn Umran sahabi ne jaril yake ce muna ce Allah ya ce yi manzo Allah ce kana cewa wai wani katu ya ce a cikin sahafi wani mai rubutan jarida ka faɗa ko takarda cikin jarida ka faɗan shi ashe yanzu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi kaulan au fi'ilan bai kamata ka kawo kishinsa ba amma sai dai kuna da nusuwa za ku gane wannan karatun bar mi yake nufi eh mi yake nufi idan aka ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana mm. kowa ne da za a kawo domin wai a ce ta karfafa wannan magana eh, abadan saboda manzala sa wani mutum ba zai masa takwiya ba ma'ana ba za a ce wani magana ne ya dace na magana manzala wani john wani wani bature dama magana sai kamar magana manzala don a doki wannan arne magana sa a karfafa shi ko musulmi ma malami idan ko wani magana wanda asali manzala ya riga ya gama a ce ai wani baban malami mai ci kaza ko kuwa babban malami kawo wani aikin da za a yi kuma a ce ai manzan bai yi ba ce ai abu yana da kyau misali wannan watan da muke ciki wani mutum yake ce da ni da nake cewa ga hadisan da suka zo ba su tabbata waje manzan ba sai ya ce to manta da du abin da kake fara na hadisi idan na azumi wannan watan ba za ba lada ba kaga yadda yake fuskanta abin to saboda ka fahimta a jini yana da wahala shi ya yadda ajisan da aka gyawa ba su tabbata ba kaddara babu a jisu yi shi ya tashi na azumi a wannan watan shin hana shi ladan to kaga mutum da ina da wannan tunanin yaushe zai fahimci a jini? Ah, ya za a yi a ce duk a jinin da aka kawo shi ka ce mutum ci gaba ita azumi birrrr ba tare da tsarin yadda manzo Allah ya kawo ba sallallahu alaihi wasallam duk azumin da zaka yi ba wanda manzo Allah bai yi bayani a kansa ba duk azumin zaka yi fiye da wannan shi da hauka kuma don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana da iko azumin litinin da alhamis kowane wata an gama da wannan shi ya ce zaka yi ayamu bid wata ya kai sha uku sha hudu sha biyar ya faɗa wannan in kana gan fiye da haka ka yi yau gobe ka sha eh siyam da abudu. ta sumul ma, wa ta yau ma. waɗanne ban da wannan azumin ka doki azumi baki ɗaya ka dire to wannan azumin shara bai yarda da shi ba to ligiman da muke yi da wanda ya fara wannan shi ce a jinjina duk wannan azumin da manzan Allah fara sallallahu ko dai ba ko dai ta yi wannan watan ba shi ya tashi ibada ike sai yi shin yayi wannan watan baki ɗaya ba zai samu lada ba to ka dai ni ba zan magana lada ba da Allah shi ke bayarwa amma lada ba a samu sa shan samu muwafaka a wajen manzan Allah don kalman da ka kafirci ake kiran ka musulmi shine wannan kalma wa ashadu anna muhammadar rasulullah ma'ana manzo Allah shine manzo wanda ba za ka musa ba ka yi wani abu a cikin jin kawo maka ta kaka manzo Allah ya sara nasa wanda a cikin taura da injila da littafan da suka wuce suna ba da bayan cewa wannan annabin baya motsi shi abin da Allah ya ce da shi a duk siffofin taura da injila duk bisharan da ake ba manzo Allah sun ce annabi ne baya mangana shanci da shi shi na kakai qur'ani ya zo ke faɗa kuma ya tiku anil hawa in huwa ila wahayu yuha manzo Allah baya faɗa mangana a gare shi ko ma menene to yanzu an kawo waɗannan abubuwan shi ka zo ka doko naka ka don kana neman lada in dai ka bude wannan kofan to shi aji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a koma abin da yake da kyau yanzu yanda gwamnati suka yi hanya na wucewa na cici an kafa dangya an sa dangya an sa kore an sa fari an sa menene yelo shi ka zo ka kagan an ce wannan ya dakata wannan ya wuce wannan ya dakata wannan ya wuce ga abun ya yi tsari mai kyau ne shiga ce zaka iya jinjina ma Allah abun yana da kyau in ka aikata kana lada manzala na ce ayi to wannan ba za a yarda ba ka ce wannan tsari ne ba za a jinjina ma manzala ba in yi kyau yi tsari da ajini sai a ce dama ajini na ta da in ayi wannan amma ba za a jinjina ma manzala ba to mu legiman da su in kun ga wani alheri to sha mai da shi tsari kara mai da shi ajini mai da shi ibada la ibada ko faru yake ba zai yi ba shi ya dace abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kawo Allah ya samu dace

Eh, amma suna fadar illa ne wannan tasdikan ne abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ba za a nuna cewa wani abu ne abun burga a wajen bature shine abun ji a'a dama an dade Allah ya faɗa shekara dubu da shekara dari hudu da wani abu wanda likitoci sun zo sun bincika sun gani gashi nan to wannan babu laifi a yi istishadi cewa dama binciken ilimi ya nuna cewa tuntun manzan laifar amma ba wannan faɗan shi zai sa a yadda abin da manzan Allah ya ko ba a yadda da manzan Allah ya fada a to rashin imanin kenan a kan makallawa rashin imanin kenan yanzu mutuwa ai yanzu wai su ba su yadda da lahira ba ba wai arna ba musulmi mai na shakka ba za ta da mutum a lahira ba mafi yawa musulmi a san fulala na ya sani sun yadda akwai Allah sun yadda da komai amma shin tashi a cikin kiyama suna da walakin shin za ta shi mutum a cikin kaburi ana da walakin a zuciya shin akwai mutum zai mutu a tashe shi shi sa Allah ya sa cikin imani dole mutum imani cewa tashi mutum a tashi mutum a cikin kaburi yana daga cikin imani don mutum da ya yarda ya yi imani kulla amma bai imani da tashi da zai tashi a cikin kaburi ba za tashe shi ba to kafiri ne tantagar ya kuwa to har yanzu akwai wanda suke da walakin akan tashi kuma ka tambaye shi ba zai kawo dalili da zai gamsa da kai ba domin ko aikin bature yanzu banza za ka yarda cewa gagar koyo ne a karon kallawa doki wayan nan mutum yana magana daga sojiya karshen duniya miti da bugu ka ji shi ga dauka ka ji mangaransa in za ka auna ilimin da iyayen da suka mutu ka tashe su cewa mutum zai iya maka mangari na maka ya zai ce da kai zai ce sihiri ne mutum yana ma magana makka kana jin shi a yanzu zaka yi mamaki a ce yayin mu wanda suka tafiya kafa sojiya da wata uku wata hudu a ce da su ai mutum zai iya awa uku daga nan ya tafi gan ba. me za ce da shi ce maukaci ne to rayuwar banza kenan wanda ci gaba da bincike ke nuna wannan ina fatan gane banantana tashin kiyama wanda damuna ya ishe ka ka je jeji in wuta ya ce, zai je cinye ice baki ɗaya a ta waɗannan 'ya'yan bishiyan da suke kasa she lasa su baki ɗaya da kwayan da za su yi siro baki ɗaya ka gan an lasa amma ruwa yana zuba shi ka gan baki ɗaya dan jefin da yake kwance a cikin kasa shi ka gan tsiro ya fara tsiro bayan mutuwa wannan kuma ka kalli yadda yake tsiro zai fara itashi yi ciyawa yi rubanya i tashi bai ne komai i sake komai i kore i sake komai lankwashe zo i mutu wuta cinye zai ka gan wuta ya cinye kasan baki ɗaya kuma ruwa yana yi shi gan ya sake fitowa abubuwan da ya kone dai shi ne zai sake fitowa da ruwa ruwa ya yi a sama shi sa Allah kullum Allah ya mara misali da damuna don ka gane lahar tana kai jikinka a jeke a kasa kuma akwai kasin da manzo Allah ya ce duk yadda aka yi wuta ya eh, yi abin da baya nuke kuma malam zandani babban malamin mu na Yaman ya ce ina daga cikin masu bincike akan rayuwa ya ce kashin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana kansa na eh, ya ce wannan kashin da yake kan guwa nan ya ce an doke shi ya aka gwada a cikin likitoci shi zandali ina fada a talabijin zaka yi mamaki ina daga cikin manya-manya masu bincike duniya kasan ture ita da aka kone shi turmus aka doki toka aka kada cikin ruwa aka duba ce shangin cikin tokan akwai rayuwa ciki ya ce duk wanda ya isa ya ce mutane da suka musulta akan wannan wannan kashin bayan an kone shi ya ce daga baya kuma an daina kone wannan sha ka doki irin ruwan nan mai narke abu ruwan batir nan mai sunansa asid aka kone shi tas. aka sake aunawa akwai rayuwa ciki shi aka zo aka fasa wannan jama'a cikin jama'a yake fada wannan television yake fada kasan da aka yi ba wanda kuma ya masa mangana ce ga yadda rayuwa ke kashi ne ya zama ya kama da Allah haka lai ya sara saboda ka jahilci ne ke kawo wannan abu Allah bangi kare mu yake cewa hadasana ahmad bin yunus hadasana abdulaziz ibn abi salama hadasana ibn shahabi zuhri an salim an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qal marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atabu fil haya manzo Allah ya wuce wani mutum ina zargi dan wansa saboda yawan kunyan da yake da shi yu'atabu ina zargi ina ina ina masa ina kushe shi fil haya cewa kai kunyanka ya mana yawa ya kulu ina ce da shi innaka latastahi hatta ka annaka ya kulu kad adarabike fakar rasu ina fatan gane innaka latastahi kai abinda kake ba kunya ba ne hakika ba kunya kake yi ba har ina ce da kai kunya ya riga ya kashe ka ya riga ya kunya ya riga ya tafi da kai baka da wani amfani kunya ya riga ya cutar da kai fakara rasu sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce da shi yayin da yake gani na wahar da dan wansa shi manzo Allah ya ce da shi kai da a kyale shi kyale dan wanka da wanda abubuwan da kake gaya masa na fatan gane da a kyale shi fa innal haya min al iman don kunya ina daga cikin imani ina fatan gane don kunya ina daga cikin imani to abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu kenan yace kunyanka don wasu yana ce kunyanka ya nisance da kai ya sa ka zauna bakar wani amfani ina fatan gane don wasu yana gaya masa wannan to shi ne ce kyale shi kyale shi domin kunya ina daga cikin imani ina fatan gane ya ce bar shi kunya ina daga cikin imani to a ce ashe kunya ina daga cikin imani amma ba akwai kunyan kuma da zai zo ya mangana kansa kunya da wannan mutane suna samani kunya ne ba kunya ba ne ya ce hadasani ali bin ja'ad akhbarana shu'aib eh, shu'ba an katada an maula anas kara abu kara ismuhu abdullahi ibn abi utba buhari ne ke cewa kara abu abdullahi yana so fassara maka maula anas kenan ya ce ismuhu abdullahi ibn abi utba ya ce samitu abu sa'id ya kul kana nabi sallallahu alaihi wasallam haya a min al'azara'i fil khidriya ya ce manzo ya kasance sallallahu alaihi wasallam ya fi jin kunya fiye da yarinya budurwa karama wanda an boye ta domin ana jira ta yi aure wanda ake kaɗe ta ta domin ta yi aure na fata kuna gane zancen ma'anan ka san yaran mata kanana wanda sun fara balaga sun fi jin kunya fiye da komai yaran mata kanana to aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi jin kunya fiye da su waɗannan kanana ashe kunya abu ne wanda ake bukata mutum ya aikata shi ike cewa babu izalam ta haifas fasna mashit mutum babu kenan in ka gani in baka jin kunya to duk ba abin da ba za ka yi aikata ba ka yi abin da ka gani dama saboda baka da dama janda. na fatan gane a ce hadasana ahmed bin yunus hadasana zuhai na fatan gane hadasana zuhai ike cewa hadasana mansur an rabi ibn hirash ko ibn hirashi hadasana abu mas'ud kala kara nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka nasu min kalami nubuwa al'ula idza lam tastahi idza fasna manzan ya ce abinda mutane suka gada abinda annabi suka same shi suka samu maganganun da suka samu daga cikin kalamin na manzannin farko shine sun ce idza lam tastahi mutum baya jin kunya to fasna ma ta kai abinda kake so na fatan gane mana imalu ma shitum fa inna la yujzikum Allah zai saka maku wanda bashi da kunya ya abin da ya gin dama Allah ubangiji zai saka masa don mara kunya shi zai faɗa abin da ya gin dama mara kunya shi zai yi abin da ya gin dama sai yi ma bai sani bai san ma ya yi laifin ba yanzu a gani mutanen haka ne da mutum ina da mutuncin in an ce da shi barawo ne ko ciyin amana ne to shi ka gan baya so shiga cikin jama'a ma ko unguwa ne da an ce mutum ya yi wani abu ko kwarto ko yi wani abu na abun kunya she daidai sati biyu sati uku baya iya shiga cikin jama'a she wani ma she garin yanzu kuma ba haka yake ba ne za a yi kuma na cikin jama'a ba abin zai faru saboda ba kunya ba komai ba kara yanzu da mutum zai sha kwaya in ya sha giya shi dai sha sabon gari kafin shigo nan za a hana shi shigowa bai mai isa shigo cikin birni ba saboda dogare za su masa bulara a can ba wanda yake yadda ma ce dan gidansa ne ke sha yanzu a cikin birnin shi ake shan kwayan wanda ya sharin kwayan ya fi giya mai ana zaune kuma mutane ne ba wanda ya dauka malaifi ake yi to fasna ma shi tun kenan rashin kunya ne sa waɗannan da kake gani kowa ya zo ya lalace har yanzu waɗannan tobi'an banza da ba kai ba nan kano ma a shagiya mutum da ya shagiya shi da ya je sabon gari kuma bai isa ya shigo ba a cikin birni ta yanzu ba waye cikin sabon gari a cikin gidaje mutane musulmi kai a tawon su malamai ma yansu kwaya suke sha kuma ba isa ta basu ba kuma na gani ba wani abu ba to kuma rashin kunyan da manzan Allah yake cewa idza lam tastahi fasna ma shit indai rayuwa kai haka to ba wani kuma abin da za yi da ka isa ka yarinya ta yi ciki a samu inda aure ta yanzu yarinya ta zuba da ciki kuma ana na ana boye boye ciki ake zubarwa ka gan yarinya ta yi cikin shege to irin waɗannan muke kawa na ma shi tun kenan yanzu mutum barawo gwamnati ko sata mara kunya shi ne ake mutunta shi an gai masa tafi shi ne zama babban mutum ka gai mutum ba shi da kunya baya sallah amma dama yana da masai, shi a ringa shi ake so so nawa ne saboda rashin kunya irin rayuwar namu ar ne wanda zai saya zabe a ce wai shi a sa sunan musulunci a sa masa sunan musulunci don a batta da sawo saboda mata da yara jahilai don a batta da sawonsa don a nuna cewa shi ma musulmi ne su na musulunci za a samu saboda ya dace da son zuciyarsu an taɓa yi a sa wani abun da arne ke sakawa ado shida an ka yi yayi wannan abun ado da yar ya taɓa sakawa tun da akwai da ne aka sa aka jinjina addinin allah ake sa abin da ne yake sakawa sau da ya dace da son zuciyarsu na ba to su na ma shi tun kenan mutum ba shi da kunya to ba abin da zai iya ba ba abin da zai fara ba wannan irin waɗannan tabi'an banza. a daina ba yi haihata haihata a doki abin da Allah baya sa da manzansa a mai da shi wani al'ada Allah ya yarda da shi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa